Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yayin da ake ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasashe musamman ma a najeriya inda sabon gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ta gudanar da wasu sauye-sauyen da suka daɗa ta'azzara matsalar tattalin arziki a ƙasar akwai buƙatar kullo da wasu dabaru da za su kawo sauƙin lamarin tare da bunƙasa yanayin tattalin arzikin mutane kamar yadda masu iya magana dai kan ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka kuma a duk sa'ad da mutane suka haɗa hannu sukan shawo kan duk wata matsalar da ta addabe su cikin sauƙi. Zauren shirin ciwon mace a yau ya samu tattaunawa da hajiya sa'adatu ala kurawa malamar jinya mai ritaya sannan mai sasanta tsakanin mutane a al'umma kuma mai ba da gudunma wajen inganta rayuwar mata kan yadda kwamitin unguwa zai taimaka wajen magance matsalolin da ake fama da su a cikin al'umma cikin sauki yayin da mata a najeriya suka fada cikin wani mummunar yanayi sakamakon wannan hali da ake ciki A fi sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon ya mace. akwai mata masu aiki a nan kano na samu wasu suke faɗa mu cewa ai duk matar da mamijinta yake mata cefane kuma tana aiki 'yar gata ce domin yawa maza da yawa yanzu idan matansu suna aiki sai su ce tun da na bacci ki je ki aiki ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba to dan suna so su kuma su samu na kansu sai su amince. Kajiya wannan gazawa ce. Hmm. mai gida ce. Mhm. Saboda yau cikin sanin mai ke ɗauka ta hmm. ga kishiyarsa so tana samun abu. yana ganin kamar a kara ne ta ɗauki albashi ya ɗauki albashi gudanar da idanu hmm. amma da zai yi haƙuri ya juya ido ya rufe idansa Mm. to ci gaba da abin da ya kamata duk abin da mace ta samu a gidan ke bayarwa ko ya ce a yi ko bai ce a yi ba kuɗin na tsakanin gidansa da yayan su su kare to amma da yawa na sani da yawa wallahi maza suna wannan sai saka miki wani abu ko ce ba sai ko raba keke da keke ba kunya to wannan in ka tuna dai haƙƙin da ne na tuni sai wannan Allah ne ya dora maka mm-hmm. daɗin zama shi zai za ta kashe kuɗi ke maka amfani da shi a gidanka amma wannan ganyen da kai to kai ma zai sai za maka talauci saboda ne saboda karin Allah ubangiji abin da ya gaya maka cewar ga abin da za ka yi ciye da sha tufatarwa da asibiti sauran shi ne to amma wurin yana aiki sai ya ɗauke hannunsa daga kan 'ya'yanta da kanta ita kanta sai ta kira samun kuɗi. to duk sa'ad da aka ce ka kira suna ka kai miji miji ba ka ce to me mijin. to hajji a duk sa'ar da aka ce akwai matsala ko tashin hankali mata su suka fi shiga wani yanayi duk da cewa kai tsaye ba su ne abin yake shafan su ba raɗaɗi abin ko kuma sakamakon abin duk a kansu yake karewa kwanakin baya ko kuma in ce har yanzu dai ana cikin halin da ake ciki na raɗaɗin matsin rayuwa bayan cire tallafin man fetur a najeriya ba daɗin ji cewa a ce mace da mutuncinta da kominta yawa ta ba da kanta domin wai ta samu wani abu to haiwa yayi har an samu maza wanda suke ma karfafawa matan su gwiwa su je su samu musu abin yaya kike kallon wannan al'amari ai ba daga ce ai ba hujja a al'adance a addinance a zamantakewa an ci amana ka gurbata iyalinka ka gurbata 'ya'yanka ka gurbata addininka ko ba kishi don ni wani ba zan da shi ba. Me yasa? ka kare mutuncin matarka abinci Allah ne mai bayarwa hmm. wannan abin ba yadda za a yi wannan abin ke ɗauke maka wani rarrabar ba ba za a ba ta yanke talauci ba sai dai ƙara talauci saboda ni shi kuɗin na jasa, ko ya ka sa shi a lalace lalacewa take in ka ka ɗauki kuɗin jasa, ka sa a dukiyarka ta yi gaba to ka yi tsoron ubangijinka a ko abu da zai biyo baya saboda gaskiya ba tsaramin kuskure ne abin da maza suke ba hmm. wallahi na ji abin a kotu ma na ganta fizikal jira faɗa wani abin ya ban tausayi zai to kika samu muku hmm. kwanan shi mun shinkafa nawa aka baki hmm. to kin ga kudin abincin wannan ranar ne kawai wai yaya za su mai yake kidan ka dogara da Allah Allah yana nasara da kai yanzu ba ga halin da ake ciki ba eh eh eh eh kin taba mafarkin cewa ba sa rana ta dubu daya ko dawa dubu daya hada dan takwas ai a mafarki ne wannan mun ne nake siyansa to yanzu wannan in ba Allah ba zai ci da al'umma kuma har yanzu ban ta wuce wannan a ce ya mutu saboda yunwa ba wannan tantance ko da yunwa amma Allah yana ta dauki to gara ka dogara da ubangijin halitta da a ji a yi wannan in ko ya ce gidan ki to shi ba ya ji ke ba ki ba amma shi ke in cikin ina da mahaifa a jikina kai da baka yi ka je ka yi in ka yi suka kama na sai mu ci kai da kai Allah ya dora wa ni bi Allah ya dora min jini mu wannan abu ba ta yaki halaka ki har marafa kaya hakuri ɗazukin kin taɓo batun samun kwamiti na unguwa wace irin rawa irin wannan kwamiti za ta taka wajen shawo kan matsaloli na zamantakewa tarbiyya mu'amala da kuma matsaloli na rayuwa kamar talauci da wa'insu suke fama da shi kuma ta yaya za a iya taimakawa da wannan kwamiti a unguwa kin ga yanzu alal misali kwamitin ɗin unguwa da ake yana da matuƙar mahimmanci fiye da kima saboda kin ga ɗaya kin ga akwai saurayi a ciki akwai matasa akwai magidanta akwai mai unguwa akwai mai kuɗi akwai babban ma'aikacin gwamnati akwai malamin asibiti akwai ɗan sanda akwai malamin makaranta mhm. idan aka zo aka haɗu wannan kowa kada abin da yake wakilta. Mhm. Idan aka zo aka zauna saboda haka me ya matsalolin unguwanni idan mutum yana da matsala ba inda zai kuka amma in ya san da wannan kwamiti ɗin zai zai kawo kuka ba. Hmm. Hajji a wannan wata nake gaya miki wannan wata nake ciki na je sulhu unguwa biyu maza ne da mata kuma alhamdulillah an ci shekara nawa ana nema a sulhu shekara wajen uku an kasa amma ni na je Allah ya bada sa'a. To rashin intervention shiga. Ah, mediation shiga tsakani. Shi ke zaune. amma in dai har za a haɗa wannan kwamiti din wani yana da wani yana da ilimin kaza wani da ilimin kaza to haka za a bi a gyara mhm. idan aka ce yanzu a tsakanin mu kai likita yanzu ana ana ba za ce sun gobe yake damun mu to likita ya za a yi me ba me yake ka sauran nan ne faɗa musu to ya za mu maganin sa hmm. me za mu yi gwamnati za ta yi mana kin ga hmm. an yi amfani da kwamiti da wani ba? sai a fito waɗansu da ƙarfin su wasu da kuɗin su wasu da kayan aiki hmm. sai a gyara unguwa sai a yi maganin sauran idan aka ce malamin makaranta ne malamin makaranta ne matsalar makarantar nan ta gurguje ciki a cikin wajen wannan taron naku akwai masu kuɗi akwai kafintoci akwai nan. sai a nemo su yaya za mu muna da kaza waya za a yi mu samu mu gyara Sau da kin dai da aka haɗu din nan to a wannan wajen za a faɗa sai dole wani ya kawo kwantoyi to shi kenan ya kamata a duba makarantar da ne kake baya. idan haka za a karbe ka wajen bigi mutu babu tilas ka tsaya ka tantana kula da rayuwarka ta iyalinka shi ne mafi ala amma gaskiya akwai wayannan kuma ta da ta ci daɗi da a kowane nazari take ta adda ba yadda za a yi ta sha shayi ba ta komai ba ta da sana'a sai ta zo gurgurin madara ɗaya a cikin shayi mutu to ni ma da nake da <laughs> nake nake da albashi ne kauri da sana'a na ce wallahi yi ba na zo gurgurin madara a shayi ta ce ta wallahi tana sai ta je gurgurin madara to na kalle ta da Allah ba ta taimako sai na janye ta ta zo a gida na taba nan fa a da ta sha shayin kauri wannan ba ta isa shayi ta rage wani raba ina gwamnati na ta sai ta nuna to ni ki wannan ba to kin ganci ba da sana'a ya za ka rike ta kuma sana'a gwamnati sun ce zo abun ce wannan sana'a hmm. sana'a babu abin a cikin ta neman halak babu abin kunya kowace sana'a in dai halittacciya ce to wallahi zan yi ta da a ce na je na yi rula na yi roƙo ko fasikanci gara a ce sana'ar kaza take yi ayin mai sana'a mutum da mutunci ne karamci mhm. saboda haka mata su kwantar da haka ka samu nutsuwa ka soke girman kai mhm. in makociyarka ko kishiyar mutum ta sana'a ka nemi ta mhm. aisha Allah da gudu wancan gaba da ina samu wani abu ta zanen da mutuwa ina aikata mhm. wani ma daga wanzu za ka farko ta unguwa sai da ba ka koya ka iya ɗan kashe shi mai kyau daga nan kai ma sai ka zama wani abu sai ke zuba wani zuwa daban-daban ana kama ka aikin. To mai sauraro, ala tilas a nan ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako. amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai duka ya amince za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin hajiya sa'adatu ala kurawa da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya